da alamun wanke hula na neman kai ga 'ya'yan jam'iyyar apc ga dare sakamakon irin rigingimu da ke ci gaba da kunno kai kan zaben shugabannin gundumomi da na kananan hukumomi a jihar borno an dai kwashe kusan mako guda kenan ana ta kai komo tsakanin bangaren gwamnan jihar borno honorable kashin shatima da na tsohon gwamnan jihar sanata alimadu sharif da ma bangaren matawalli kashin imam ɗaya daga cikin jigajigen sabuwar jam'iyyar pdp kan yadda za a fidda shugabannin jam'iyyar tun daga matakin gundumomi har zuwa matakin jiha wanda hakan ke neman kasara jam'iyyar jam'iyyar gida biyu sakamakon irin jayayya da ake ta samu kan wannan yunkuri yanzu dai an kwace kusan kwanaki hudu kenan ana gudanar da tararrukan sirri a babban birnin jihar na neman ganin yadda za a kasafta wakilan tsakanin waɗannan zigazigan 'yan siyasa uku wanda kowanne su ke ci gaba da gwada karfin ikon sa har zuwa yanzu dai babu wani sakamakon taron da aka samu wanda hakan ke ci gaba da haifar da korafe-korafe daga wajen 'ya'yan jam'iyyar apc musamman ma waɗanda suka nuna sha'awar su na tsayawa takara wadda tuni wasu daga cikinsu suka suka riga suka sayi fom ɗin tsayawar amma har zuwa yanzu babu zancen takaran babu kuma abin da aka ce da su illa taron da ke ci gaba da gudana ba tare da sanin abin da ke wakana ba. Sun haɓa kaka, yau lera na wata daga gomari, wata jere, na tamihin mun yi alaka da su amma sun san komai na su ne makamin za su rabar sun yi sun suna ce babu sai riga sun yi zaɓe yanzu haka da nake ma magana na yanki bom nawa yana suna kuma mun yanzu abin da yake gaban mu gaba ɗaya har mun je an ba mu telan mu yana nan to na aka ce da ku batun zabe eh, an ce an yi zabe a wato kuma mu mun ce ba mu tabbatar ba mu yarda ba wata majiya kwakwara ta shaida mini cewa wannan taro da ke ci gaba da gudana na yi gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatiman ne ta yi wakilai kashin 40 cikin 100 shi ma tsohon gwamnan jihar sanata almar share zai kwashi kashi arba'in shi ko matawalli kashin imam zai ja kashi ashirin ne sai dai majiyar ta ce haka ma bai samu ba ganin yadda kowannen su ke ci gaba da kokarin nuna matsayinsa a siyasar jihar tun dai aka sake wani sabon lale inda aka baiwa gwamnan kaso kashi arba'in shi ko tsohon gwamnan sanata almar share na matawalli kashin imam aka ba su kashi talatin talatin sai dai majiyar ta ce har yanzu gwamnan shatima bai yarda da wannan tsarin ba ganin cewa ya zama tamkar wani dan adawa ne mutane tsakanin waɗannan mutane guda biyu da dukkaninsu suka yi ruwa suka yi tsaki wajen ganin cewa sun dasa fadar bukashin shatiman a matsayin gwamnan jihar sai dai ga bisa dukkan alamu al'amura na ci gaba da sauyawa na ganin yadda ake ci gaba da tafiya hannu riga tsakanin bangaren gwamnan da na ubangidan nasa duk da cewa gwamnan na ci gaba da hakikin cewa sanata almarin sharifin ubangidansa ne sai dai wannan furici bai canza komai ba na ganin yadda tabarbarewar dangantakan ke ci gaba da bayyana a fili na dai tuntuɓi mai magana da yawun jam'iyyar apc a jihar borno alhaji awal hamza game da sakamakon wannan zaɓe wanda ya ce da ni in yi haƙuri sai zuwa yau alhamis idan mai duka ya kai mu yanzu dai al'umman jihar borno sun kasa kunne su jin yadda ta kaya tsakanin waɗannan jigajigan 'yan siyasa da har yanzu ke ci gaba da ƙoƙarin gwada ƙarfin siyasar su wanda lokaci ne kawai zai tabbatar da hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya